Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل Bismillahi rahmanu rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka A radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau asabar kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin mu leƙa jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau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 kilohertz biyar. za kuma iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madala masu sauraro yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da Aminu Biram Kiyawa. Ga labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin farko muhimman su iran ta ce akwai bukatar a cire mata kumi kafin a cimma yarjejeniya a taron biyanna rundunar sojin ruwa ta najeriya za ta warar da sojojin ruwa na kasar chadi akalla mutane uku ne suka mutu wasu guda goma sha biyu kuma suka jikata sanadiyar hari da aka kai a wani masallacin juma'a a kasar afghanistan majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga dukkan jami'in siyasar ƙasar libya da su shiga zaben da za a yi a ƙasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce akwai bukatar a cire mata dukan takunkumi wato kafin a cimma yarjejeniya a taron biyanna ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan a cikin wani sako da ya wallafa a shafin sana instagram a jiya juma'a ya bayyana matsayar iran game da taron da za a yi a birnin biyanna kan shin ta nukiliya neman cire mata takunkumi bayan tsayar da ran da za a yi taron da yake ishara game da tattaunawar da ya konin sa na kashin jamus misalin rasha faransa da kuma kasar china ya faɗi cewa halartar iran a taron karo na bakwai da za a yi kan shirin ta nukiliya a birnin biyanna ya ɗori ne akan ingantaccen tsari da sakamako mai kyau na buƙatar take da shi na a ce mata dukkan takunkumi da aka kakaba mata har ila yau ya kara da cewa akwai take-taken da amurka take nunawa musamman takunkumin baya bayanin da ta ƙara kakabawa ƙasar iran ɗin wanda ke nuna cewa akwai bukatar ta bayyana gaskiyar aniyarta game da komawa teburin tattaunawar da za a yi iran ta kudiri aniyar ganin an cimma yarjejeniya mai kyau a tattaunawar amma fa idan za a cire dukkan takunkumai da aka sanya mata kuma dukkan bangarorin da abin ya shafa za su yi aiki da nauyin da ya wajaba a kansu rundunar sojin ruwa ta najeriya za ta horar da sojojin ruwa na kasar chadi rahotanni da ke fitowa daga tarayyar najeriya sun bayyana cewa shugaban rundunar sojin ruwa ta najeriya a cikin wani bayanin da ya fitar ya faɗi cewa za su horar da takorinsu na ƙasar chadi babban hafsan sojin ruwa na najeriya vice admiral awal gambo ya bayyana hakan ne a lokacin da jakadan ƙasar chadi a najeriya abakar chahaimi ya kai ziyara hedikwatar sojin ruwa ta najeriya da ke birnin tarayya abuja vice admiral awal gambo ya jinawa sojin chadi kan rawar da suke takawa na tabbatar da tsaro a yankin tafkin chadi da kuma sahel ya kuma ce wannan ita ce manufar da dukkan kasashen yankin suka yi tarayya a kai na kokarin ganin an tabbatar da tsaro da kare iyakokin kasashen daga ayyukan 'yan ta'adda a yankin ko kuma da yankin yake fama da shi akalla mutane uku ne suka mutu wasu sha biyu kuma suka jikkata sanadiyar hari da aka kai a wani masallacin juma'a a ƙasar afghanistan rahotanni da kasar afghanistan sun bayyana cewa wani bom ya fashe a masallacin safingar da ke lardin nangahar a gabashin kasar afghanistan a lokacin da ake tsakiyar sallar juma'a kuma ya sanadiyar jikata mutane goma sha biyu har da wani babban malami a ciki wasu jami'an gwamnatin taliban sun bayyana cewa ana gudanar da bincike domin gano waɗanda ke da hannu wajen kai harin yayin da ya zuwa yanzu dai babu wata kungiya sanar da alhakin kai wannan hari na masallaci da mabiyar masarar shi'a da sunna suke halarta don gudanar da salloli a ciki a baya bayan nan dai kasar afghanistan na fuskantar harare a masallatan juma'a da kungiyar ta'adda ta daesh ke kaiwa tun bayan da kungiyar taliban ta karfi gamar shugabancin kasar daga gwamnatin da ta gabata ta afghanistan to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin Tehran. Majalisar Dinkin Duniya ta kira ga dukkan jam'iyyun siyasa a ƙasar Libya da su shiga zaben da za a yi a ƙasar. Babban sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kira ga dukkan jam'iyyun siyasa a ƙasar Libya da su shiga a dama da su a dukkan zaɓukan da za a yi na shugaban ƙasa na 'yan majalisu a faɗin ƙasar da nufin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar. Har ila yau ya faɗi cewa gudanar da zaɓe shine mataki na gaba da zai shimfiɗa taswirar hanyar samar da zaman lafiya tabbatacci a ƙasar kana ya yi gargaɗin cewa duk wata jam'iyya ta yi ƙoƙarin yin kafar ungulu na neman kawo cikas ga zaben da aka shirya yi to za ta biya farashi mai tsada akan haka za a gudanar da zaben shugaban ƙasa na su ne a ranar 24 ga watan disamba mai kamawa a ƙasar libya a wani taro da aka gudanar a birnin paris ya samu halartar shugabannin wasu ƙasashe na turai har da ma ƙasar masar an buƙaci da zaben a lokacin da aka tsara daga ƙarshe za ku cewa harin da jiragen yakin ƙasar saudiya suka kai a ƙasar yemen ya yi sanadiyar mutuwar mutane huta duka ta wani adi mai yawa gidan talbijin ɗin almasira na ƙasar yemen ya bayyana cewa jirgin yakin ƙasar saudiya ya kai hari a yankin tuhaita da ke lardin hudaida a jiya juma'a kuma ya sanadiyar jikata wasu hula guda biyu rusa gidaje masu yawa haka zalika wani hari da dakarun kawance da kasar saudiya ke jagoranta a kasar suka kai da makami mai linzami a arewa maso kudancin garin sa'ada ya sanadiyar mutuwar mutum guda ta da jikuto su guda biyu na daban gwamnatin kasar saudiya na fuskantar kuma baya a yakin da take yi a kasar yaman wannan yasa ta fara daukar yan kungiyar ta'adda ta da'ish da alka'ida da suka fuskanci turjiya mai yawa daga dakarun kasar ta yaman daga lokacin da aka kulla yarjejeniyar hudaida ta dakatar da buɗe wuta kasar saudiya taka yarjejeniyar haso 144 a sa'o'i 24 da suka gabata inda dakarun kawance da take jagoranta suke kai hare-hare ba ji ba gani a yankuna daban-daban a ƙasar ta yaman to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan suka zo muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran thank you Aminu Ibrahim ke nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na Malaika jaridunmu na yau wanda zan gabatar. Malaika jaridunmu na yau. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na mu leƙa jaridunmu na yau inda za mu leƙa muku wasu jaridu a tare najeriya da kuma wasu kasashen afirka za mu fara da jaridar premium stamp ta najeriya wacce take cewa 'yan bindiga a jihar zamfara sun kashe dakacin wani kawai da kuma mutane takwas a jihar zamfara wa'anda suka gane wa idanunsu sun ce 'yan bindigan sun zo garin tungar ruwa a cikin karamar hukumar anka da ke jihar zamfara a cikin dare inda suka yi awowi suna ta cin karensu ba babbaka wani mai magana da yawon mutanen garin mai suna anas mustapha yake cewa 'yan bindigan sun shigo garin tungar ruwa ne a tsakiyar dare inda suka je gidan sarkin suka kama shi suka kashe a gaban mutanensa sannan suka kwashe kayaki abinci suka shiga daji a wani bangare kuma a jihar yobe ƙungiyar nan ta boko haram ta saki wasu ma'aikatan gwamnatin jihar yobe guda biyu wanda aka kama su a ranar 24 ga watan yulin da ya gabata mutanen biyu ma'aikatan gwamnatin jihar yobe sun hada da ali shehu da kuma aka ilale wasu majiyoyi sun bayyana cewa an biya kudade kafin a sake su har ila yau labarin ya kara da cewa 'yan boko haram din sun kashe sojojin najeriya guda biyu wanda aka kama su tare da ali shehu da kuma abokinsa wasu majiyoyin har ila yau sun bayyana cewa a ranar alhamis da ta gabata cewa to 'yan bindigan suka saki mutane guda biyu a lokacin da wasu suke cewa an biya kudaden fansa mai yawa daga nan sai jaridar the nation ta kasar kenya wacce take cewa wato shugaban juyin mulki a kasar sudan abdul fattah burhan ya kafa wata sabuwar majalisar mulki a kasar an ga abdul fattah al-burhan yana magana a gidan talabijin na kasar ta sudan a karon farko tun bayan juyin mulkin da ya yi a ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata abdul fattah al-burhan dai ya maida wasu daga cikin 'yan majalisar mulkin kasar makonni biyu kenan bayan juyin mulkin da ya jagoranta inda ya maida wasu da dama akwai muhammad hamdan a matsayin mataimakinsa haila yau shugaban ya maida shamladdin alkabashi da kuma yasir atta da ibrahim gabir da kuma dai wasu fararen hula da suke cikin tsohuwar majalisar har ila yau hamduk ya rike salman abdulkadir wani wanda yake bin ɗarika sufiya a ƙasar ta sudan akwai kuma yusuf gad karim shi kuma wanda ya fito daga arewacin kordofan daga nan sai jaridar egypt daily ta ƙasar masar wacce take cewa ƙungiyar 'yan tawaye ta oromo ta bayyana cewa kauda abi ahmed a matsayin firayim ministan ƙasar habasha ne kawai zai dawo da zaman lafiya a ƙasar wani mai magana da yawon ƙungiyar oromo wata kabila wacce ita ta firin jaye a duk ƙasar ta ethiopia mai suna oda tarbi yana cewa gwamnatin abe ahmad ta kasa haɗa kan ƙasar ethiopia don haka tun lokacin da ya hau kan kujerar firaministan ƙasar aka kasa samun zaman lafiya a ƙasar don haka a yanzu wato kau da shi daga kan kujerar prime minister kasar ne kawai zai wato dawo da zaman lafiya a ƙasar habasha wannan labarin ya zo daidai lokacin da jakada na musamman daga kasar amurka wanda yake kula da al'amuran kasar habasha mai suna jeffrey fetman ya isa addis ababa babban birnin kasar ta ethiopia don tattaunawa tsakanin gwamnati da kuma 'yan tawayen kasan wanda suka hada da kungiyar wato tplf na yankin tigre da kuma ola kungiyar oromo liberation force wanda suke kokarin kifar da gwamnatin abe ahmad daga nan sai jaridar leadership ta najeriya wacce take cewa a jiya juma'a ce hukumar inec a jihar anambra ta miƙa profesa chuku soludo wato takardar shaidan cewa an zaɓe shi a matsayin gwamnan jihar anambra da kuma mataimakinsa dr onye chukwu ebezim a matsayin mataimakinsa shi ma an ba shi takardar ya lashe zaɓen wannan ya zo daidai da doka ta 75 na zaɓukan ƙasar wanda aka kafa a shekara ta 2010 an gudanar da zaɓen gwamna a jihar anambra ne a ranar shida da kuma tara ga watan da muke ciki inda soludo ya sami ƙuri'u 112,229 a cikin ƙuri'u 241,523 da aka kada soludo ɗan jam'iyyar abga shine ya lashe zaben bayan samun wannan ƙuri'un shugaba buhari dai ya taya saludo murnar samun nasara a wannan zaben da aka gudanar a ranar shida da kuma tara ga watan nuwamba da muke ciki an takarar jam'iyyar apc a jihar ta anambra da wato senator andy uba ya yi watsi da sakamakon zaben masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirin na muleka jaridunmu na yau a huta lafiya. to sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku kuma sake haduwa da mu a wurin shirin na duniyarmu a yau. shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar shirin namu a yau zai mai da hankali ne kan bayanan da iran ta yi a baya-bayan nan game da tattaunawar biyanna da ake shirin komawa nan gaba da nufin ɗage mata takunkuman da aka kakaba mata da kuma komawar amurka a cikin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran din a shekarar 2015 da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. tun dai bayan sanar da ranar komawa a tattaunawar biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimmawa da Iran a shekarar 2015 ne kasashen da batun ya shafa ke tofa albarkacin bakin su kasar Iran wacce ta sanar da amince komawa a tattaunawar ta biyanna a karshen watan Nuwamban nan ta ce armashin tattaunawar ko kuma makomarta ya rage ga Amurka da kasashen Turai. ministan harkokin wajen kasar ta iran ya bukaci kasashen turai da kuma amurka da su nuna da gaske suke a tattaunawar ta vienna da za a koma nan gaba hussein amir abdullahiyan ya ce samun ci gaba na bukatar ɓangarorin su nuna da gaske suke su kuma nisanci neman wasu bukatu da suka wuce gona da iri daga iran ya bayyana haka ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na rasha sergei lavrov yayin da ɓangarorin biyu suka tattauna kan shawarwarin da za a yi a nan gaba da nufin shanye takunkuman da amurka ta kakabawa iran din hannu guda kuma kasashen jamus da kuma iran sun tattauna game da batun yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimmawa da iran din a shekarar ta 2015 yayin tattaunawar da ta wakana ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan da takwaransa na jamus hekomas a ranar litinin sun shida da wajibcin yin tattaunawa mai amfani a tattaunawar da za a yi nan gaba ta neman farfaɗo da yarjejeniyar ta biyar. tattaunawar dai za ta mai da hankali ne kan wa iran jerin takunkuman da amurka ta gagaba mata tun bayan da tsohon shugaban ƙasar donald trump ya yi gaban kansa ya fice daga cikin yarjejeniyar a shekarar 2018 amurka ita ce umar isan duk wannan halin da aka shiga sakamakon janyewar da ta yi a cikin yarjejeniyar inji ministan harkokin wajen kasar ta iran haka ma a cewarsa rashin taɓaka komai daga kasashen turai uku da suka rage a yarjejeniyar wajen cika alkawuran da suka ɗauka na ragewa iran raɗaɗin takunkuman da amurka ta yi talabta mata ba kautawa. ya sanya iran ta gano cewa su maha kasashen turai din ba abin yarda ba ne wannan ya sanya iran ta janye jiki daga yarjejeniyar ta hanyar jingine aiki da wasu bangarori da ta kunsa saboda haka akwai bukatar a ɗage wa iran dukkan jerin takunkuman da aka kaba mata a cewar amir abdullahiyan amfani da barazana ko kalamai masu zafi ba su da wani tasiri a yayin tattaunawa don haka a cewarsa iran ba za ta halarci wani zama na bata lokaci ba duk wani abin da ba shi da amfani to zai zamo na kaso ga duk ƙoƙarin da ake yi in ji ministan harkokin wajen ƙasar ta iran shi kuwa a ta bakinsa ministan harkokin wajen ƙasar ta jamus heiko ya ce kasarsa tana fahimtar damuwar da iran take da ita amma kasarsa za ta yi duk iya ƙoƙarinta. na ganin an dawo da amurka a cikin yarjejeniyar domin cimma matsaya yayin tattaunawar kasashen biyu sun ƙudiri aniyar karfafa daɗaɗɗiyar alaƙar da ke a tsakaninsu a bangarori da dama haka kuma an yi wata tattaunawa tsakanin faransa da iran game da batun komawa tattaunawar ta biyanna ministan harkokin wajen kasar ta iran ya tattauna da takwaransa na faransa jean-yves le drian a ranar talata da ta gabata hussein amir abdullahiyan ya shida da aniyar manufofin tsaron kasarsa inda ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da ƙara ƙarfin tsaronta duk kuwa da barazanar kasar amurka ta yunkurin kakaba mata takunkumai ya ce shirin karfafa tsaro 'yanci ne da kowace ƙasa take da shi a duniya ministan harkokin wajen kasar ta iran ya ce kasarsa tana kokarin bin matakai mafiya dacewa na zahiri a tattaunawar nukiliyar kasar da ke tafe inda ya bayyana aniyar iran din ta komawa kan teburin tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar kasar wadda aka shirya gudanarwa a ranar 29 ga watan nuwamba a birnin vienna na kasar austria amir abdullahian ya kuma taɓo batun sabbin takunkumar da amurka ta kakaba wa iran din inda ya bayyana matakin da cewa wata alama ce da ke nuna cewa iran za ta ci gaba da nuna kyan amincewa da amurka a nasa bangaren mr halidiriyan ya da anniyar kasarsa inda ya bayyana cewa faransa za ta yi dukkan bakin kokarinta don kawo ƙarshen takaddamar kafin hakan dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id kadabzade a wata ganawa da yi da manema labarai ya faɗi cewa iran ba za ta halarci tattaunawar ba matukar ba a bata tabbacin cire mata dukkan takunkuman da aka kakaba mata kakakin ya faɗi hakan ne da yake mayar da martani game da kalaman da mai bawa gwamnatin amurka shawara kan harkokin tsaro jake sullivan ta yi yana mai cewa ya kamata amurka ta sani cewa ita ba mamba ba ce a tattaunawar da ake yi kuma ba za ta iya furta wani bayani ko neman wata bukata a madadin sauran mambobin ba abin da ya fi dacewa shine ta fara tabbatar da gaskiyarta a gani ita dai mrs sullivan ta faɗi cewa har yanzu iran ba ta nuna sha'awarta ta komawa tattaunawa kan shirin ta na nukiliya ba a don haka amurka za ta dawo ne idan ita ma iran ta dawo an tsara za a kumawa tattaunawar ta biyana ne a ranar 29 ga watan nan na nuwamba domin cire wa iran dukkan takunkuman da amurka ta gaba mata sai dai bayanan da amurka ke fitarwa kan iran da kuma matsin lambar da take yi ya sa shakku kan yiwuwar lamarin babban mai shiga tsakani na gwamnatin iran game da batun nukiliyar kasar ali bagari gani ya ce kasarsa da kungiyar tarayyar turai ta iyo e za su koma teburin shawarwarin ne game da yarjejeniyar nukiliyar iran din ta shekarar 2015 ko jcpoa a takaice jami'in wanda ya bayyana hakan bayan tattaunawa da mataimakin babban sakataren kungiyar eu mai lura da harkokin waje mr enrique mora a biranen tehran da kuma brussels ya ce iran da eu sun cimma matsaya game da komawa teburin shawara ya ce iran ta amince cewa batun dage takunkumin da aka kama mata da wajibcin aiwatar da dukkanin hakokin da ke rataye a wuyan sassa masu ruwa da tsaki a yarjejeniyar su ne manyan ajandodin da za a tattauna yayin shawarwarin da aka jingine tun cikin watan yunin da ya gabata tattaunawar idan ta wakana kamar yadda aka tsara ita ce irin ta farko tun bayan zuwan shugaba ibrahim ra'isi wanda aka rantsar a ranar uku ga watan Agustan shekarar nan ta 2021 To masu sauraro karshen shirin kenan a yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da wannan shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin murmurin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio voa hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari ke jamhuriyar nijar a jihar doso bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatar radio voa hausa yau ina so radio voa hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da aminan arziki da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatar radio voa hausa sannan ina gaisa malam muhammadu dallami da ke zaune a birnin niyami sannan ina gaida Malam Musa Haris da ke zaune a birnin Niyami ina gaida Malam Musa Hamma da ke zaune a birnin Niyami ina gaida Malam Umar Dan Tankari da ke zaune a birnin Niyami ina gaisa Malam Rabi Ururu bawa da gida da ke zaune a birnin Niyami ina gaida Isiya Ibro da ke bawa da gida da ke zaune a birnin Niyami ina gaida mutanen garin Fanna da Dan Katsari da Cito daga ƙarshe nake cewa Radio Hausa ku huta lahiya mai magana Sanusi Ibrahim hoton na karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta arab suna na usman salisu mani suwa daga kano najeriya ina ne muku fatan alheri da dukkan ma'aikatan ku da fatan kowaye gari lafiya salamu alaikum na hausa na biyu mai magana isu ne maɗaɗai da bagaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗaɗai da bagaran ina so kuma dama in yi gaishe-gaishen karshen mako da farko yana gaira sanushi maɗaɗai sai akwai na kwami fati baki ofital akwai letoro mai sans baki ofital ina gari mashi soja mai adai da sau akwai abdurrahman abdul kibiya angola kadumari ina gari kadora gaga akwai isa jika mai saje ba zan manta da aliyu ya jafar gurba ina gari shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura akwai shugaba alarma tsawa na shanya mai dabino madatai ba zan manta da ilis frezi ra'ayin zuci agaris ba akwai banzema agaris akwai gobe da zakin wata agaris akwai larwani alhaji abdu agadas ina gaida zakin lob agadas ba zan manta da shugaba alhaji abu ali agadas ina gaida adamu statar na chad ina gaida wakilin shirin hassan barka ina gaida yan garin maɗatai baki ɗaya na gode biyar mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira kurganin maɗatai ku tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana sa'adu isa jamfuri nijar jihar tawa mazauni kasar ghana da yake muna karshen mako zan gaida yan uwa da aminan arziki ina gaida rabu'u muhammadu mazaunin kasar ghana ina gaida malam nasir da ke kasar afirkos ina gaida na agwa mai faci bakin ofisal da magara ina gaida mamman yakuwa biniya awashe ina gaida rashidu ango mai jiran gado a juma'a yana gaida harashi mazaunin ƙasar burkina faso yana gaida a ila lawaye goge ina gaida salisu alhaji wakaso mai magana sa'adu isa jihar tawa lawaye ce mazaunin ƙasar ghana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku radio biyu hausa to ina muku fata alheri masha Allah masha Allah mai sauraron ku ne na da kullum wanda ake ci muji jirgi garin tudun abuwa masha Allah to a wannan dama da kuke ba mu ta karshen mako na gaishe gaishe kuma za mu gaida yan uwa da abokan arziki wasu alhaji lawali tati su dozman taksima to shugaba raba mai aski sanushi madattai babaye gambo babaye lefe wani agwa mai faci saraji le toro wanda yake bakin ofital da ma 'yan najeriya gaba daya wanda ba mu san sunan su wanda suke cikin gidan nan to yana musu fata alheri masha Allah assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta irin gidan radio mai albarka me muku magana alkasun baba liman ahar daga agadas za ni amfani da wannan dama mu gaishe gaishen karshen mako da farko dai ina gaida gobe du prezi zakin wacha a agadas ina gaida ustaz abbas da agadas ina gaida umar allalo a agadas ina gaida hadarin asuba da magaran ina gaida sanushi Madadai da magaran ina gaida duka ma'abuta gidan wannan radiyo musamman ma jagoran wannan shirin hassan barka daga agadas alkasun baba liman ahar salamu alaikum Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu za mu miƙa sakonni na na gaishe shi kamar haka. To da farko dai ba zan manta da mai gabatar da wannan shiri wanda yake sada mu da yan eh, uwa da na arziki Hassan Barka kenan. Ba zan manta da dukkan abokan aikinka da fatan kuna cikin koshin lafiya. Ba zan manta da eh, na agwa mai faci wanda yake a nan zandar ba zan manta litoro Toro wanda yake a nan Zandar ba zan manta da Hussaini Star kasuwar kwalliya a nan Zandar ba zan manta da Mamman Buniya Yakuba a washe wanda yake a tare eh, wanda yake a nan Tawa ba zan manta da eh, Gubairu Zakin Wacha wanda yake a nan Agadas da dukkan wanda ban samu na faɗi sunan shi ba da fatan dai kowa yana cikin koshin lafiya mai sauraron ku ne radio VOH Tehran Alkasim daga nan Agadas ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Suna na Lawa Alhaji Abbali a gadas jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da damar da kuke bamu domin gaida 'yan uwa. Da farko dai ina gaida Lawali Andu a nan jamhuriyar Nijar. Ina gaida shugaba Iliya Mai Shahi a garkin Daura. Ina gaida Yusufa Maɗattai. Ina gaida Sanusi Madattai. Ina gaida Tasi'u Unguwar Tudu Zandar. Ina gaida Abubakar Hamma wanda ke birnin Yami. ina gaida isa rezo a birnin yami. ina gaida abdulhadi mai sayar da littafai a kasuwar gabas ina gaida alhaji abubakar mai sayar da littafai a dogon masallaci na agadas ina gaida sula mai fentir a nan magama hudu a nan agadas ina gaida umaru mai shafshaf a nan magama hudu agadas ina gaida dukkanin masu saurare ina godiya sashen hausa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku radio Iran muryoyin masu saurari A gaskiya muna jin daɗi bisa damar da kuke ba mu muke da yan uwa da amina arziki musamman ma Hassan Barka mai gabatar da wanga shiri ina gaida ka tare da abokanan aikinka akwai zakin lab da ke can Agades akwai shugaba Raba mai aski akwai DJ Alisto a babban birnin da magaram shugaba ne na mushakata ta Afirka shugaba raba mai aski ba zan manta da kai ba akwai jibrilu mai zamani a tsakiyar babban birnin da magaram akwai sunushi na maɗattai isu garin maɗattai tare da har a nan garin da magaram a muddin tare da fa'iza a premier cassis a can kanya ina da kowa da kowa malam hassan barka mai magana abdulaziz malam nafi'u abdulaziz kurezi daga birnin damagaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya biyu ya ci hausa assalamu alaikum warahmatullahi barakatu sashen hausa na radio suna na isa musa da ake ce da shi isa da su ta ganya mai tsakiyar birnin Nijar." da gaishe shi na rana ina gada malam hassan barka birnin iran sanusi inawanci abdullahi salo usman katsina mustapha adam tahir aminu yola dr abdulkadir mubarak nanzu soja mai adaidaita safu laido sanusi matsatta sanusi ibrahim dogon dutse musa andula wali amma suna ana da su ana musu fata alfiyar Tawa. Assalamu alaikum radio taron murya musulunci fata alkhairi a gare ku wa ga dama da kuke bamu na karshen mako mu ga da uwa da amunan arziki da farko Hassan Barka shugaban shirin ne muka fata alkhairi da kai jama'a gidan wannan radio mai albarka ta dama haka akwai tasiri ungar tudu zandar akwai miji soja akwai hasanusi madatte akwai Isu madatte ba zan manta da Letoro wanda yake mai su ne a nan da magaran akwai Abdullahi Kadamari a nan da magaran akwai letana mamman shehu shaf de gardi ne wanda yake ramfan hawa wajiji a nan da magaran akwai kanina musa mai shayi da wace a nan ran hawa juji da magaran ba zan manta da zane da alife tifa wanda yake garin midik eh, ba zan manta da kadori dan fulanin wardi akwai babaya lefe babaya tumniya da magaran ba zan manta da alhaji sale mato wanda yake garin saudiya ba zan manta da mustapha ranki likitan dabbobi. biyu ne a nan garkin daura akwai abdulaziz mai tireda wanda yake garin shadu akwai malam umar kafinta shi ma wanda yake garin shadu akwai mutar mai kanti da walda wanda yake garin babura akwai shugaba alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake gumal akwai yahaya sumitar wanda yake garin mata mai akwai na mai faci wanda yake zandar akwai mata na karbiya hajara sujuwa fati dungwe a nan garkin daura tare nijar na gode Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa mai magana ta siyo Muhammadu da magaran a jamhuriyar Nijar. dangantai da dama da kuke bamu duk karshen mako muke ga yan uwa da abokan arziki. Yau ma ina shigo shirin domin in gaida yan uwa da abokan arziki kamar haka. Da farko ina gaida da shugaba Rabe mai aski akwai Leturo mai isansa akwai na agwa mai fati akwai Abdulaziz Firezi akwai Abdulrahman Ado Kibiya a gaida mini Alhaji Lawal Littafi akwai Sanusi Madatta akwai Iso Madatta akwai shugaba Rabe mai aski. sarki a gaida mun da shugaba iliya mai shayi garkin daura nigeria akwai lawa alhaji abale agadas a gaida mu ne da rabu mai shayi unguwar tudu biyo ta hausa da dukkanin masu sauraron gidan radiyon nan daga tasi'o unguwar tudu da magaran a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sashen Hausa murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mama wanda aka yi sani da suna Raba mai aski shugaba na kungiyar masu sauran radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Muna maka sakon gaisuwa na barka da karshen mako zuwa gare ka Hassan Barka da kuma na Agwa kadan garin Bariki letoro mai isans nan bakin ofital akwai abdo kibiya akwai isuku da sunushi dukkanin su wanda suke nan garin madattai a mai mu sakon gaisuwa na barka da karshen mako zuwa ga alkasum nan garin agadas akwai lawal tati a nan bayan gidan madara a mai mu sakon gaisuwa na barka da karshen mako ga dukkanin al'umma da suke bibiye da wannan shirin mai albarka musamman ma al'ummar jamhuriyar niger nigeria cameroon da chadi da dukkanin inda ake sauraron shirin sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana rabi alhaji mamman wanda aka yi suna raba mai aski jihar da makarar jamhuriyar nijar a tashin lafiya Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Haruna wanda aka sani da Letoro a magaram jamhuriyar Nijar. Eh dangance da wannan dama da kuke bamu muna gaida yan uwa da abin arziki na karshen mako kamar haka akwai aboki na Abdulaziz Furezi Ingo Share da muna akwai aboki na Alhaji ta Tati gidan madara akwai agwa bakin ofisar soji bakin ofisar ana da magaram jamhuriyar Nijar. Eh, kuma akwai bazan manta da isu malatai ba su nushi garin malatai ana da magaram jamhuriyar Nijar. Eh bazan manta da Abdul jiya ba da Hussein Sittar kasuwar kwaliya anan da magaram na koma tare Nigeria akwai kaduwar Diga ga mutanen warshi Tahir M Tahir Jambulo Kano Nigeria akwai Musa Hadar Asuba akwai Ilyas yakub akwai Ilya Mai Katti Garkin Daura akwai Isa Musa Aniyami akwai Binya Ayashe eh, akwai Alkasum wanda yake Agaras akwai Mushe Nuhu wanda yake anan Franco anan da magaram ba zama tara kowa da kowa ba da kai kan kasan barka masu gabatar da wannan shirin suna Nasu Raju Haruna wanda kasan da Littura da magaram da Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar zan yi sakon gaishe gaishe duba da karshen sati to yana da muji soja mai daidaita zahu a nan bakin likitar dutse akwai leturo mai isan sa bakin likitar dutse alhaji isiya mai isan sa bakin likitar dutse akwai alhaji alalo mai malku bakin babbar tasha akwai dan ayaya mai daidaita zahu bakin babbar tasha akwai siraja gambi wanda yake can gambiya akwai wani mai sauraron mu wanda yake nan birnin maradi jinjina da fatan alheri da kai da abokanka duka gaba daya ina gaishe ka ina jinjina maka na agwa na ku na agwa mai faci daga nan zandar salamu alaikum ya jamhuriyar musulunci mai magana lawa na alhaji abdu aya da sinan dawa ga dama da kuke ba mu da ga da yan uwa da amanna arziki ina gaida asan barka ina gaida kabiru kb mai a daidaita sahu wanda aka sani da sunan gwani ina gaida miji soja wanda yake zandar ina gaida buka roga roga wanda yake agadas ina gaida abdulrashid wanda ya yake agadas ina gaida tahir m tahir ina gaida isu madaddai ina gaida mamman biniya awashi tawa ina gaida iliyasu mai shago gatun daura ina gaida dukkan masu sauraron wanga tasha daga na kulawa na alhaji abdu agadas niger to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin da shugaban ƙasar Algeria ya yi ne kan ƙasar Faransa da kuma nuna rashin amincewarsa da buƙatar kafa sansanin sojin wata ƙasa a Algeria da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar algeria abdulmajid tabone ya zargi kasar faransa da shirga karya kan yawan 'yan algeria da ake shirin korarsu daga kasar faransa tare da jaddada rashin amincewar kasarsa da duk wani shirin kafa sansanin sojin wata kasa a algeria a zantawarsa da gidan talabijin mallakin gwamnatin algeria a wannan mako shugaban kasar algeria ya yi kakkausar suka kan furucin ministan harkokin cikin gidan kasar faransa gareth dermanin da ke cewa gwamnati gwamnatin algeria ta ki karɓar 'yan ƙasarta dubu bakwai da ake shirin korarsu da ƙasar faransa shugaban ƙasar algeria boni ya siffanta furucin ministan harkokin cikin gidan ƙasar ta faransa da ƙarya da tafi shahara a wannan ƙarni yana mai jaddada cewa jerin sunayen mutanen da ake shirin koro su daga ƙasar faransa zuwa ƙasar algeria ba su shige 94 ba kuma sha shida daga cikinsu ba su taɓa shiga cikin ƙasar algeria ba kamar yadda mutane mutane ne da suke da alaka da kungiyoyin 'yan ta'adda kuma ba su da wasu dangi a halin yanzu a kasar algeria shugaba ta boni ya yi nuni da cewa algeria ta kulla yarjejeniyar shige da fice da kasar faransa tun a shekara ta 1968 sakamakon haka ya zame dole kan kasar faransa ta gudanar da kyakkyawar alaka ta musamman da algeria shugaban kasar algeria ya taɓo batun cewa kada faransa ta mance ta taɓa gudanar da mulkin mallaka a kasar algeria inda a halin yanzu kasar ta algeria take matsayar 'yantacciyar ƙasa mai ɗauke da rundunar sojin kanta da dogaro da tattalin arzikinta gami da alfahari da al'ummarta mai daraja shugaba taboni ya kara da nuni da cewa dole ne akan kasar faransa ta fito ta yi furuci da ire-iren muggan laifukan da ta tabka a kasar algeria kuma shugaban kasar faransa emmanuel macron ya amince da faruwar hakan tun kafin daga baya ya fito ya nuna kokontansa kan faruwar lamarin har ila yau shugaba taboni yana mai jaddada cewa komawar jakadan ƙasarsa zuwa faransa ya dogara ne kan matakin girmama juna da mutunta gwamnatin algeria daga ɓangaren faransa kamar yadda a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar algeria ya mayar da martani ga shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da cewa akwai 'yan siyasar faransa da suke fama da matsalar ƙwaƙwalwa wajen rashin tuna baya ministan harkokin wajen ƙasar ta algeria ramtani ramamra yayi yi kakausar suka kan shugaban kasar faransa emmanuel macron dangane da dambarwar siyasar da ta kunno kai tsakanin kasashensu kan batun hudar jakadanci yana mai zargin shugaban kasar faransa da matsalar kwakwalwa hakanan ministan harkokin wajen kasar algeria ya kuma jaddada buƙatar cewa dole ne wasu shugabannin kasashen waje su ɗauki matakin 'yantar da kansu dangane da tarihin mulkin mallakar da suka gudanar a jawabin da ya gudanar a yayin ganawa da da shugabannin gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar mali a birnin bamako ministan harkokin wajen kasar algeria ramtani na mamra ya yi furuci da wannan maganar ce mai kaushi dangane da rikicin siyasa da ya kunno kai tsakanin kasar algeria da faransa bayan da jaridar le monde ta kasar faransa ta nakalto cewa shugaba emmanuel macron ya yi magana game da mulkin soji na algeria wanda ya ce yana ci gaba da janyo toshewar kwakwalwa kan batutuwan da suka faru a kasar ministan harkokin wajen kasar algeria ya kara da cewa abokan mu na kasashen waje suna buƙatar kawar da batun mulkin mallaka daga tarihinsu ba tare da buƙatar ambaton batun kwantar da hankali ba kamar yadda shugaba makaron ya furci da haka ramtani ramamra ya bayyana cewa suna da buƙatar 'yantar da kansu daga wasu halaye da ɗabi'u da kuma wasu hangen nesa waɗanda suke da alaƙa ta kusa da mahangar da bata dace ba da ake zargin manufar wayewar ƙasashen yammacin turai da su waɗanda su ne manufofin da aka aiwatar da laifukan cin zarafin ɗan adam wajen gudanar da mulkin mallaka a ƙasar algeria da kuma mali da sauran yawancin al'umman afirka ministan harkokin wajen ƙasar algeria ya jaddada cewa kawar da batun mulkin mallaka ita ce matsayar da ta fi dacewa kafin tsarkake gurbatar kwakwalwa maganar da ta fito karara daga gwamnatin faransa kan algeria da mali a baya-bayan nan game da girmama juna ba tare da da gindaya wani sharaɗi ba da kuma ganin kowace ƙasa a matsayin mai cin gashin kanta a gefe guda kuma bayan makonni da bullar dambarwar siyasa a alakar kasashen faransa da algeria shugaban kasar faransa emmanuel macron ya gwada rashin jin daɗinsa kan rashin fahimtarsa da algeria ta yi fadar shugaban kasar faransa ta bayyana cewa shugaba emmanuel macron ya gwada rashin jin daɗinsa kan mummunar fahimtar da ta kunno kai tsakanin ƙasarsa da algeria yana mai cewa yana girmama al'ummar algeria da tarihinta gami da shugabanninta mai ba da shawara ga shugaban kasar faransa ya jaddada cewa shugaba macron yana da kyakkyawar manufar bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasarsa da algeria saboda maslahar al'umman ƙasashen biyu da fuskantar ƙalubale da ya zame babban hatsari ga ƙasashen yankin musamman ƙasar libya kamar yadda shugaba emmanuel macron ya siffanta shugaban ƙasar algeria abdulmajid taboni a matsayin jigo a nahiyar afirka da irin gagarumin rawar da ƙasar algeria take takawa wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasar libya dambarwar siyasa tsakanin ƙasar algeria da faransa ya ƙara kamari ne tun bayan furucin da ya fito daga bakin shugaban ƙasar faransa emmanuel macron a watan oktoban da ya gabata da ke cewa an gina ƙasar algeria bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1962 akan kyawawan tunani amma tsarin mulkin sojin ƙasar ya rusa ta tare da nuna kokonto kan samuwar al'ummar algeria kafin mulkin mallakar faransa kan kasar kuma tsarin mulkin sojin algeria shine dalilin tunasar da al'ummar algeria mulkin mallakar faransa tare da nuna kin jininta furucin da ya fusata kasar algeria har ta kirayi jakadanta daga kasar faransa tare da rufe filin jirgin samanta domin hana jiragen saman yakin faransa sauka gami da neman shugaban kasar faransa ya nemi uzurin al'ummar algeria algeria kamar yadda kasar faransa ta yi korafi kan haka shugaban kasar algeria abdulmajid tabone ya jaddada cewa ba zai ɗauki matakin ba da uzuri ga kasar faransa ba bayan furucin shugaban kasar emmanuel macron na sukar da mirin al'ummar algeria kamar yadda shugaban kasar algeria abdulmajid tabone a zantawarsa da mujallar de spiegel ta kasar jamus ya furuci da cewa baya nadamar ganin emmanuel macron ya sake buɗe tsohon rikici rikici da ke tsakanin ƙasashensu ta hanyar da ba za ta amfani kowane ɓangare ba a gefe guda kuma shugaban kasar algeria ya yi furuci da cewa algeria ba za ta taba amincewa da bukatar wata kasa ta kafa sansanin soji a cikin kasar ta ba domin kasarsa tana da mutunci kuma a bar girmamawa ce don haka ba za ta taba amincewa da batun bude sansanin sojin wata kasa ba a zantawar da ya gudanar da gidan talabijin ɗin ƙasarsa shugaba abdulmajid taboni ya jaddada cewa taimakekeniyar harkar soji tsakanin ƙasarsa da amurka za ta ci gaba kamar yadda jiragen saman amurka suke da 'yancin bi ta sararin samaniyar algeria babu matsala kan haka amma batun kafa sansanin soji a cikin kasar ta algeria ba abu ne mai yiwuwa ba kuma hakan baya nufin kasar algeria ta zame abokiyar gabar kasar amurka kuma kasashen biyu suna ci gaba da gudanar da taimakekeniya wajen wanzar da zaman lafiya a yankin dangane da batun haɗin gwiwar sojojin algeria a gudanar da yaƙi a a wata ƙasa taboni ya bayyana cewa siyasar ƙasarsa ba za ta wurga kanta cikin tsaka mai wuya ba saboda sojojin algeria ba na haɗin gambiza ba ne sojojin ƙasa ne masu kishin ƙasarsu kuma algeria ba za ta sadaukar da rayukan sojojinta domin kuɗi ba kamar sojojin haya hakanan sojojin algeria ba su fita wata ƙasa sai da amincewar majalisar ƙasa Ƙasar Faransa ta gudanar da mulkin mallaka kan ƙasar Algeria tun daga shekara ta 1830 kuma Faransa ta yi ƙoƙarin murguɗa tarihi da canza sunayen iyalai da rusa masallatai lamarin da ya wurga Algeria cikin barazanar shafe asalinta. sakamakon haka al'ummar algeria ta gudanar da juyin juyin halin yantar da ƙasarta da ɗan adamtakarta turawan mulkin mallakar faransa sun ɗauki matakan murkushe al'ummar algeria da azabtar da su gami da aiwatar da nau'o'in kashe-kashen gilla kan jama'a inda kasar algeria ta zame wata babbar kurkukun turawan mulkin mallakar faransa al'ummar algeria ta gudanar da bore da gwagwarmayar neman yanci musamman gwamza yaƙi tsawon shekaru da dama wanda hakan ya kai ga juyin juyin juya hali mai tsari da manufa mai ma'ana al'amarin da ya tilasta wa duniya yin furuci da haƙƙin al'ummar algeria masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya sauraro tun da mana da sauran lokaci ga wasu daga cikin labarun da kuka saurara. Iran ta ce akwai bukatar a cire mata dukan takunkumi wato kafin a cimma yarjejeniya a taron Biyanna. Ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdullahiyan a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Instagram a jiya Juma'a ya bayyana matsayar Iran game da taron da za a yi a birnin Biyanna kan shin ta nukiliya neman cire mata takunkumi bayan tsayar da ran da za a yi taron. da yake ishara game da tattaunawar da ya ta sa na kashin jamus misali rasha faransa da kuma kasar china ya faɗi cewa halartar iran a taron karo na bakwai da za a yi kan shirin ta nukiliya a birnin biyanna ya ɗori ne akan ingantaccen tsari da sakamako mai kyau na buƙatar take da shi na a ce mata dukkan takunkumi da aka kakaba mata har ila yau ya ƙara da cewa akwai take-taken da amurka take nunawa musamman takunkumin baya bayanin da ta ƙara ƙaƙabawa ƙasar iran ɗin wanda ke nuna cewa akwai bukata ta bayyana gaskiyar aniyarta game da komawa teburin tattaunawar da za a yi iran ta kudiri aniyar ganin an cimma yarjejeniya mai kyau a tattaunawar amma fa idan za a cire dukkan takunkumai da aka sanya mata kuma dukkan bangarorin da abin ya shafa za su yi aiki da nauyin da ya jaba a kansu rundunar sojin ruwa ta najeriya za ta horar da sojojin ruwa na kasar chadi rahotanni da ke fitowa daga tarayyar najeriya sun bayyana cewa shugaban rundunar sojin ruwa ta najeriya a cikin wani bayanin da ya fitar ya faɗi cewa za su horar da takorinsu na ƙasar chadi babban hafsan sojin ruwa na najeriya vice admiral awal gambo ya bayyana hakan ne a lokacin da jakadan ƙasar chadi a najeriya abakar chahaimi ya kai ziyara a hedikwatar sojin ruwa ta najeriya da ke birnin tarayya abuja masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan la mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.